Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a. Da Nomad da Dalol da Niyya FM da kuma tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke kuma si a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu rarru assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Alhamis biyu ga watan Agusta shekarar 2018. Eh, Ibrahim Jarmai tare da Hafsat dan mai tsoro da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Bari mu fara da kanan labarai. Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a yau Alhamis kwana ɗaya bayan da rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da ke neman sanin wanda zai shugabance su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Koriya kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola. kanin labarin kenan aka saurara to a cikin shirin namu na yau za ku cewa rahotanni sun bayyana cewa mayakan boko haram fa sun sauya sabon salo wajen kai hare-hare a yankin madagali da micika a jihar adamawa har ma addishin da aka nume a gwana ma ana sassarewa ana ana ana destroying eh wannan abun muna ganin kamar ya sake tashi a waje mu sosai ba za a iya fita a yi aiki a gwana ba ba za ka iya zauna a gida ba addishin da yake waje mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabobi sai kuma hutun kwanaki goma da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya dauka wanda wasu ke cewa da alamu asibiti zai koma inda kakakin gwamnati ke cewa ne eh, dama ne ba za a faɗa ba shekarun bayan ba shi aka ya mutu ba ai wannan ba abin mamaki ba da da an faɗa kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi karfin a ce zai rashin lafiya akwai mu da shirin sai bango ya tsage amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi yau Alhamis kwana ɗaya bayan da rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar da ke neman sanin wanda zai shugabance su. rikicin tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar da ya barke a birnin harare ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda uku bayan aukuwar haka ne jami'ai suka nemi taimakon sojoji don dawo da doka da oda Shugaban Emerson Nangwagwa yau Alhamis ya bugaci masu bincike da su fara binciken rikicin da ya auku. Chamisa kuma da jam'iyyar adawa ta Movement for Democratic Change na zargin makudi a zaben da aka gudanar yayin da suke ikirarin cewa Chamisa ne ya lashe zaben. Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawarwakin sojin Amurka da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawawakin sojojin 55 ƙasar Amurka. Pence ya ce Trump ya nemi Kim ya yi alkawarin dawo da gawarwakin sojin Amurka da aka kashe a yakin shekarun 1950 zuwa da 53 a lokacin da suka yi zaman tattaunawa a watan Yuni. Kimanin sojoji 7,700 aka lissafa a matsayin waɗanda suka ɓace a yakin kuma na da ana da yakinin cewa har yanzu 5,300 suna koriya ta arewa. an aika gawarwakin ga ma'aikatar tsaro inda ƙwararru za su duba su tantance su jimillar kasashen da ke cikin majalisar ɗinkin duniya goma sha bakwai ne suka taimaka wa koriya ta kudu a lokacin yakin shugabannin wata kungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna eastern european uku sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin amurka fiye da ɗari tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastamomin kamfanin nukan. jami'an amurka sun gano shugabannin kungiyar ta fin7 dimitro pedrov mai shekaru 44 da Federer hladar mai shekaru 33 da andriy kolpakov mai shekaru 30 waɗanda 'yan asalin ƙasar ukraine ne The investigation continues. Uh, we are under no illusion uh, that we have taken this group down altogether? Ana ci gaba da binciken mun samu nasarar kama wannan kungiya mun yi tasiri matuƙa. Masu bincike sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta FIN7 sun kai harin na'urorin cinikin wuraren cin abinci da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinshasa sun bayyana a kudancin ƙasar a yau Alhamis domin ƙaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu da ke arewacin ƙasar mako ɗaya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun sanar da ƙarshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin ƙasar. har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alaƙar barkewar cutar a wurare biya ƙasar ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 wanda ke ɗauke da cutar zazzabi a arewacin lardin kivu kana an samu mutuwar mutane 20 an ɗauki samfurin shida daga cikin marasa lafiyar inda hudu daga cikinsu suka tabbatar da cewa suna ɗauke da cutar ebola jami'ai sun kara da cewa yanzu suna da kwarin gwiwa domin sun shirya wa barkewar cutar domin gujewa abin da ya faru a shekarar 2014 inda ebola ta kashe fiye da mutane 11,000 mafi yawanci a kasar gini da liberia da kuma saliyo. Wani rahoto a kamfanin dillancin labaran Associated Press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira TSA a takaice na tunanin dage binciken matafiya a ƙananan filayen saukar jiragen sama a faɗin ƙasar don jami'an tsaro su mai da hankali a manyan filayen saukar jiragen sama. Babu haske kan wannan yunkurin kuma ba a san ko hakan zai yiwu ba Kazalika ƙwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri. Suna mai cewa hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a ƙananan filayen saukar jiragen sama. A wata rubutacciyar sanarwar TSA ta ce har yanzu ba a yanke hukunci ba kwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a manyan jiragen sama amma 'yan ta'adda za su iya harin ƙananan filayen jiragen ƙasa da na jiragen sama masu ɗaukan fasinjoji dozin-dozin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da bari mu fara namu daga jihar adamawa inda jama'a a yankin madagali da michika suka fara arcewa daga gidajensu a sakamakon sabon salon hare-hare da 'yan kungiyar boko haram ke ci gaba da kaiwa a ƙauyuka daga yola ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga ƙarin bayani kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayakan na boko haram yanzu fa suna sauya salo inda suke kai harin dauki daidai da kuma sarika noke da kona kayuka da ma dasa ba bamai a gonaki waɗannan sabbin hare-haren yanzu haka ya sake jefa jama'an yankunan da aka kwato a madagal da mincika cikin wani yanayi na daddar da har ta kai wasu sun soma gudun hijira honorable yusuf muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar madagali mai barin gado ya kuwa bayyana halin da suke ciki da abin takaici. Halin da ake ciki da gaskiya ba daɗi da kowace rana sai an kawo mana hari a kauyukan mu nan kowace rana. Eh, da jami'an tsaro duk ana kai eh, waɗannan hare-hare? Jami'an tsaro suna kokari yanzu ko shekar ko kwana uku da suka wuce jami'an tsaro suka samu suka samu suka kakkashe manyan su da suka shiga bakin dutse. Jami'an tsaro sojoji nan da kansu sun je sun kwantan bauna sun kakkashe su. Amma ai abu da muke faɗi shine jami'an tsaro nan ba su isa ko bari ko ina ma daga local government ba to al'umma kam suna cin halin da al'umma kam gaskiya hankalinsu ya tashi gaba daya hankalinsu ya tashi an yi shuki yanzu ba za su iya su je su fara aikin gwanansu ba yanzu kowa yana kokari ya bar kauyuka nan gaba daya to ko an yi wakilan waɗannan al'ummomi na sane da halin da ake ciki a yanzu Mr. Adamu Kamale da majalisar wakilai ne da ke wakiltar madagal da micika ya ce a ba su ɗaya ba ma suna kokawa shugaba buhari dangane da halin da suke ciki a yankunan na madagal da micika to amma kuma kawo yanzu ba samu ƙarin jami'an tsaro da suke bukata ba. a yanzu da nake ma magana nan ka gani dar ka gani kaya ka gani bakin dutse duk mutanen da suke ciki suna tashiwa dare da rana ana kai hari a wannan garuruka har ana kashe akwai kashe-kashe adadin ba abinci har ma abincin da aka nume a gwana ma ana ana sassarewa ana destroying so eh, wannan abun muna gan kamar ya sake tashi a waje mu sosai ba za a iya fita a yi aiki a gwana ba ba za ka iya zauna a gida ba abincin da yake waje mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi ku ne wakilan waɗannan al'umma kamar me kuke yi domin ku ankar da hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnati eh to muna muna magana kwarai ba mu taba zama shiru akan wannan abun ba mu wakilan muna magana amma muna gani ishu din yadda kullum muna kokore amma ka gan kuma abun karuwa yake dole shi ya sa kullum muke kira da babban murya zuwa shi president and commander in chief shi president muhammadu buhari kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar adamawa na cewa suna nasu kokari domin kare rayukan waɗannan al'ummu yanzu usman abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya ko bai da kokarin da suke yi dama kuma ya buƙaci jama'a da su ma suke sa ido to abin da ya kamata da shine mutane wadda suke da gonakai a irin wajajen da su yan ta'adda suka yi ta'adin nan yana da kyau idan har zaka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba muna karka yi kasa gurba ka yi kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina wani na wajajen da muka magana din da inda daman boko haram suka zauna nan duk mun tura jaman tsaron mu so yana da kyau duk inda za a tafi ko kuma gona mu mutum zai shiga hankalin shi bai kwanta ba yana da kyau ah, su ja hankalin mutane mu domin su je su bincika wannan wajen a yanzu haka dai Najeriya na ma fama da matsalar tsaro ta fannoni da dama kama daga fadan makiya da manoma fashi da makami garkuwa da mutane baya ko ga har-haren da ake samu a jihohin zamfara da kaduna ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to Allah shi kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz. To har yanzu muna tare da Najeriya inda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi Ingila hutun kwanaki goma lamarin da haifar da cece kuce. Daga Abuja wakilin sashen Hausa na murya Amurka Umar Faruk Musa ya samu jin ta bakin kakakin fadar shugaban kasar Malam Garba Shehu ya kuma aiko mana da wannan rahoton. shugaban najeriya muhammadu buhari ya tafi kasar ingila domin yin hutu na kwanakin aiki guda goma kuma tuni kamar da sanarwar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatinsa ya sanya hannu ya ce mukaddashin shugaban kasar najeriya zai zama mataimakinsa profesa yemi osimbajo. wanda zai rike ragaman mulkin kasar har lokacin da shugaba muhammadu buhari ya dawo wannan tafiya dai tuni ta fara kawo cece kuce tsakanin 'yan siyasa waɗanda wasu suke ta zargin cewa maganar kiwon lafiya ce shugaba muhammadu buhari zai je ba wai maganar hutu ba kawai yayin da waɗansu ko suke cewa ai sha'anin aiki tsari ne na duk abin da mutum ya ga dama ko lokacin da ya ga dama ɗaukar hutu zai iya ɗaukar hutu ya je bisa ga dokokin najeriya da kuma abin da kundin tsarin mulkin na najeriya ya tanadar to akan haka ne na tuntuɓi malam garba shehu wanda tun farko shi shine ya rattaba hannu a wannan sanarwar domin in ji karin haske dangane da matsayi ko dalilan da za su kai shugaban muhammadu buhari kasar ingila idan ba hutu ba ne kawai ah eh, ba za a faɗa ba shekarun baya ma ba ce aka ya mutu ba ai wannan ba abun mamaki ba da an faɗa kuma shi mutum da jini a jikinsa shi ya fi karfin a ce zai yi rashin lafiya amma mu dai a iya sanar hutu ya ɗauka a ka'idar aiki na ofis hutun kwana talatin shekara zai iya ɗauka gaba ɗaya zai iya tsintsinka kashi. Ba Muhammadu Buhari ya ɗauki fana biyar kwanakin baya yanzu gashi ya zo zai ɗauki kwana goma saboda haka ko na ma ya yi bai gama ba nan gaba ƙasar da zai sake ɗauka yadda yake so. A daidai lokacin da ake ta kwamace ala ta siyasa baka ganin kamar ya bar baya da ƙura da yawa ya kama a ce yana nan domin ya daidaita rigingimin da ke ta tasowa. A'a wannan ya nuna maka mace a hankalin sa kwance yake ba abin da ya hana shi bacci ba abin da ya hana shi gudanar da aiki wannan duka yaniya da ake yi ba inda za ma'anar wannan hutun ke. Yanzu da yake Osun Bajo ne zai ci gaba da gudanar da al'amuran mulkin ƙasa akwai waɗansu sharuɗa da aka aka shimfiɗa ko kuwa a'a abu ne dai da aka saba duk wani aiki da shugaban ƙasa zai yi shine shi ma mataimakinsa zai iya yi. ba sharafi sharafi tsarin mulki tsarin kullum tsarin mulkin najeriya ne sharafi a kansa a kan kowa saboda haka inda ya bi tsarin mulki ya ba wani magana ko wani sharafi Malam Garba Shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi bayan da ya rataba hannu a sanarwar da ke cewar shugaba Muhammadu Buhari zai yi kwanakin aiki guda goma na hutu a kasar Ingila. yayin da mukaddashin shugaban kasa a yanzu shine farfesa yami osin banjo wato mataimakin shugaban kasar umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria madalla a gaida Umar Faruk Musa. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu mu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jami'a Ali ke fatar kuna lafiya. Shugaban kwamitin yada labaru na Majalisar Wakilan Najeriya dan majalisa abdulrazak namdas zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a makon jiya malam abubakar ya fara yin tambayoyinsa to amma a saboda kurewar lokaci ba a samu damar bashi amsa ba a saboda haka malamin zai sake maimaita tambayoyinsa a yau. abubakar iya a babban na abu tambaya na shi ne a kwanakin ba yana ga famba gwamna na nasarawa abdullahi adamu eh, eh. a shi da kwanakin majalisa na yanzu na ga kwanakin ba suna sa isa game da wasu abubuwa a majalisa shi a na kuma ya samu wasu magoya baya shi abdullahi adamu ya samu magoya baya sosai a majalisa nan to wai me yasa ake samun irin wannan sa isa dama haka a majalisa ta gada ne ko kuma a wannan lokacin ne ake samun irin wannan damuwoyin da dama ba mu san su ba To amma ka san ka je tambaya ka na biyu ka san cewa shi a tsohon gwamnan Nasarawan yana majalisar dattijai ne kuma shi kuma mai baku an sa yanzu shi ne shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai. Tambaya na biyu shine wai me yake kawo ake samun rarrabuwan kawuna a wurin fati ne me yake me dalilin sassanan me ne haka yake kawo yana ake samu wani manya-manyan damuwoyi wanda mu talaka mu masu zaben kasa ba mu gane ba har yanzu. Hmm. anya bai ba da ansa ba ko a wannan tambaya na baya na baya ma kana da wata hmm. tambayar a ya tambayar ke to e tambayar shi ta farkon eh. nan kai ne ka ba shi ansa <laughs> ko ko da shi tsohon gwamnan eh, na eh na farko zan ba shi san cewa maganar wannan ni na majalisar tare ne shi sa kuma na majalisar da tare ne to wannan kaga ba hurumi na bane amma dole ina so ya gane cewa aiki majalisa ba dole ne ana samun dan sabani shi yasa in ana majalisa duk lokacin da ake majalisa akwai tambayan da ake fara cewa duk wanda ya amince da wannan kudirin ya ce eh wanda bai amince ba ya ce a so za ka tar akwai in a din ne ka fi jayi to yadda ake samun wannan amma kudirin haka a gudanar da harkan a majalisa dole ne ake dan samun bambancin ra'ayi amma shi ne babban abin da ake fara a turanci shi ne lobi komai ya dai bambanci ne a haɗu dai addini a zanna lafiya amma akan abin da ke tambaya a can ba wannan ba hurumi na bane. Hmm. to ka ba mutum na gaba ya hmm. tambaya ko. salamu alaikum. wa alaikum salam. Ah, barkan ku da wannan lokacin hajiya abdulrazak na ne maka fatan kare a wannan shirin namu mai albarka. suna tare da buhari na kuma ya wanda aka fi kira da buhari ne dankali kasuwar marawa ina da tambayoyi guda biyu a koyayyar nazar a tambaya na na farko shi ne sakamakon fitar da wata 'ya'yan jam'iyyar ku suka yi iya na ji abin da shi shugaban jam'iyyar yake zargin ku da shi suna neman na gora a gurin fada shugaban ƙasa shi ya sa ice su da a kansu ba ku wani abu da yake game da cin hanci da rashawa ne gwamma ku tafi Allah ya raka taki gona shirin. A matsayin ka na mai magana da yawon majalisa a wannan irin kawai magana za ka iya gaya mana a game da shi shugaban jam'iyya da ya faɗi irin wannan magana. A sannan tambaya na na biyu shi ne a faɗin shugaban ƙasa ta turo muku da kasafin ciki na wanda za a gudanar da wannan zaɓe. to ana hasashen yanzu kuma ko rafa majalisa sama da wata biyu nan gaba kafin a dawo a ci gaba da zaman majalisa shin wannan rufe majalisa da kuka yi kuma ga zaɓe ya kai wata bakwai shin kuna ganin wannan abin ya ba zai shafi wannan kasafin kuɗi da suka yi aiki da za aka kawo musu su yi aiki a kansu a domin a ba ainihin da jami'an tsaro a samu a gudanar da zaɓe a cikin wannan lokacin ba don me yana kenan guda biyu ina jiran amsa da gare ka. eh to amma malam buhari tambaya ka ta farkon nan tunda shi bai canja sheka ba ban san ko zai iya baka ansa ba amma ne ajar da yake ma kan shi wannan jami'an namu ya faɗa cewa uh, chairman din ya ce wai abin da ya sa yawancin 'yan wa'anda suka canja sheka din suka yi domin ba a ba su kuɗi. Takaice ma ya kira su akan sojojin haya akan cewa don ba a ba su kuɗi ne shi yasa suka Ah, suka canja sheka shi ne na ce to kai baka canja sheka ba kai zaka bada wannan ansa eh bari da inda ya ga majalisar eh, na farko ta eh bari ba da ansa eh, na farko magana a ba da kuɗi ba gaskiya ce ba a ah, ni ban canza sheka ba amma a zo a bayanin da na yi yace akwai wayanda suna ganin ba su ba za su zanna a mati daya tare da su ba wani yana gani akwai koko wani jarumi wani da babba da aka ba shi fati yana hannunsa shi kuma ya zo eh, jiharsa yana iya kawo wanda yake so wanda yake kan kujeran kila suna da matsala to yana cikin abubuwan da ya samu mutane suke canza shekar har na ce ai ko shi shugaban majalisar eh, shugaban fatin mu ah, shada osomole ai ya faɗa cewa a korafin da shi ya gani ina nan da da gaske ne ya san cewa korafin ba na karya ba ne to wayannan korafin da suke da gaskiya shi zai zanna in mutanen ba wai suna da zuciya biyu ba in da tsakanin su da Allah ne zai zanna da su ya tabbatar cewa an warware magana amma akwai mutumin da koya kai da shi ra'ayinsa dama zai farfafin nan shi ba zai zanna ba don haka ba da complain nashi ba inganci don haka shi ba zai zanna eh, eh, shi zai tafi ne amma wanda yana da matsalar da ke da inganci magana kuma kwarai ne don mun yadda cewa wani su jihohin akwai matsala ba da wasa ba shugabannin mu ma sun sani sun kuna suna aiki kai har yanzu da nake magana akwai shugabannin tafiya suna har yanzu magana kai don kar a ci gaba da canjin shekara amma ba don kuɗi ba ne shine gaskiya a tambayarsa na biyu a kan hmm. maganar eh, kasafin kuɗi da shugaban kasa ya samu kuma akwai ya sake rubuto mana bayanin bayanin na turance eh, a nan kasafin kuɗin na dubu biyu da sha takwas da an riga an amince wanda shugaban kasa ya sa hannu ma'ana shi akwai wasu kuɗaɗe da suna da subject nasu daban shi yake a cire wannan kuɗi daga wannan subject an dawo da shi kaza. ya yana ganin cewa akwai lokacin da ake yin kasafin kudin akwai kudin da a yarda su fannin zakaswa suke cewa kudaden nan a ganin su da majalisa ne suka saka don haka shi bai yarda da wannan ba so na kudaden a ban eh, ban tambaye ban tare numfashin ka ba shi fa ba yana tambaya game da kuɗin ba cewa i hutun nan da kuka ɗauka ba zai shafi Ah, ku amince da wannan kasafin kuɗin na baya ba tunda ya shafi maganar zaɓe ne abin da yake nufi. Ah, eh, maganar hutu majalisar dokoki tana da kalanda ma'ana tana da tsari wanda za mu ɗauki hutu a rana kaza za mu koma rana kaza ba wai hutun nan ana ɗaukan ta ne kafasai haka ba dama muna da kalanda don haka shi shugaban kasa da fannin zartarsa sun sani cewa za a yi hutu amma ni na yadda cewa dama hutun da za mu yi na wannan karo dama za a yi shi ne a ranar alhamis amma yanzu an ba da hutunan turin talata domin an samu rashin fahimta a shugabannin majalisa sun ce akwai wasu da aka gidajen su suna ga kamar ana da matsala don haka wasu sun canza shekara kara sake samu tashin hankali aka ɗaga mun yi hutu amma da za a kara kwana biyu kafin ya hutu amma sauran dama akwai kalanda in mun dawo za mu ci gaba da wannan aiki za a yi zabe da mu mu masu shiga zabe bayan da za a yi ba za a ba INEC eh, kudin da za su yi zabe ba insha Allahu in muna dawowa za a yi aiki a kan maganan eh, eh, maganan kudi ba zai kuma gobe hana yin aikin ta ba insha Allah. To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu cikin yardar Allah za mu dawo domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin, Jummai Ali ke fatar a huta lafiya. To madalla Jumai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta email. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika yunƙurin tsege Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattawa da sanatocin APC ke yi ba lalle bane su nasara ganin cewa dole sai sun samu haɗin kan sanatocin pdp sannan hakan ya tabbata kuma su ba za su bada goyon baya ba salam voa hausa ficewar gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal daga jam'iyyar apc mai mulki zuwa pdp mai adawa ba komai bane illa son zuciya da rashin kishin ayyukan alherin da shugaba buhari ke yi wa najeriya Sako daga Sadu Sa'idu Daura. Sai sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Kadora da gaga ɗan Fulanin Warji da Shehu Kashalla san ana zikiri daga jihar Bauchi. Inda suka ce salam VOA Hausa. Hakika wannan mataki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauka domin kawo ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda da ta ƙici ta cinyewa a jihar Zamfara. Hakan ya yi daidai. Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Amin. Assalamu alaikum ma'aikatan VOA Hausa. gaskiya wannan mataki da wasu matasan ƙasa ta najeriya ke shirin ɗauka na ƙin yin katin zaɓe na dindindin san wannan mataki bai dace ba kuma yin hakan wata gurguwar dabara ce domin da wannan kati ne za mu yi amfani da shi a lokacin zaɓe wajen kawar da duk shugaban da bai yi wa talakansa aiki ba da fatan waɗannan matasa za su sake wannan gurguwar shawara da suke shirin yi sako daga abdulhamid bashir kansila mai tukunya dirin daji jihar kebbi sai sako na ƙarshe ce assalamu alaikum voa hausa lokaci yayi da mu matasa za mu yi amfani da wannan damar da manyan 'yan siyasa ke yi a ƙasar mu najeriya na sauye-sauyen jam'iyyu daga wannan zuwa waccan ta hanyar tsunduma cikin harkokin siyasa da kuma shugabanci. Na yi imanin cewa mu matasa za mu taka muhimmiyar rawa tare da kawo ci gaba da sauye-sauye mara misaltuwa da fatan matasa za mu fito ga dangadan domin kawo kasar mu ci gaba mai daurewa. Sako daga sardaunan matasa Muhammad Musa Dambam daga jihar Bauchi. To a gaida safina tusa da dangi da wasiƙu masu sauraro kafin mu kammala shirin namu ga hafsa dan mai sauro da takaitattun labarai. kasar zimbabwe tana jiran sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi a yau alhamis kwana ɗaya bayan da rikici ya barke tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga da ke neman sanin wanda zai shugabance su Shugaban Amurka Donald Trump ya gode wa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan aiko da gawawakin sojojin Amurka da aka kashe a yakin Koriya, kuma ya ce yana sa ran ganawa da shi nan ba da dadewa ba. Maganganun nashi na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da mataimakinsa Mike Pence ya shugabanci wani biki a jihar Hawaii wanda ke nuna dawowar gawarwakin sojojin 55 ƙasar Amurka. Shugabannin wata kungiyar laifukan kutsan yanar gizo mai suna Eastern European su uku sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin Amurka fiye da ɗari tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin kwastamomin kamfanin Kwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo Kinsasha sun bayyana a kudancin kasar a yau Alhamis domin kaddamar da aiki kan barkewar cutar Ebola da aka samu. Ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin Kivu da ke arewacin kasar. Mako ɗaya bayan ma'aikatan lafiyar Congo da na Majalisar Ɗinkin Duniya sun sanar da ƙarshen barkewar cutar da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin ƙasar. masu haro anan zamu dasa aya sai kuma can an jima da daren Allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro da ta tana gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu ne Mr. Rob McLean Ibrahim Jarme ke cewa a huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe